ba sabon zance ba ne cewa ba al'ummar da za ta samu ci gaba muddin babu zaman lafiya a cikinta alamomi suna ci gaba da bayyanawa a zahiri cewa rashin tsaro na ci gaba da gurgunta tattalin arziki musamman a yankin arewacin najeriya alal misali noma shine tushen arzikin yankin kuma ya kasance cike da kalubalai na rashin tsaro waɗanda ke kawo masa koma baya. sunana Alhaji Sa'ad Muhammad. Majority na mutane suna da buƙatar su sayi gonakin su ko kuma waɗanda ba su da gonakin ma su saye ko kuma su kama abin da ake cewa zuwari da su yi aiki amma saboda tsoron rashin tsaron ga yawancin mutane shine abin da ya kawo na kasu da harkar noma. To yau ba za ka iya zuwa ka yi noman gonar ka hankali kwance ba ba ga noma kaɗai matsalar ta tsaya ba domin ayyukan kasuwanci su ma sun gurgunta a cewar wani wanda ke yankin da ke fama da matsalolin rashin tsaro sunana dai sa'idu neno ibrahim dan majalisa mai wakiltar sabon birni ta kudu kasuwancin da ake yi tsakanin ɗauka zuwa wasu kasuwanci yanzu kasuwa kusan kasuwa tar abba su ci kaga akwai teke akwai burkusuma akwai dama akwai eh, akwai da dama da barayin nan su hana a ci kuma gwamnati ta sani to kaga kamata a dauki matakai shi talaka in baka bashi komai baka bar shi ya ci kasuwa in baka bashi komai baka bari yayi noma in baka bashi komai baka bari yi kiyo gurgunta irin waɗannan ayyukan na kasuwanci a cewar masanin tattalin arziki Bashir Muhammad cira na Jami'ar Usman Dan Fodio da ke Sokoto abu ne wanda sannu a hankali zai iya shafar har manyan kamfuna da ma arzikin ƙasa baki ɗaya. Domin yawan mutanen da ake ɗauka ayyuka za su ragu domin hada-hada kawunukan ta ragu. harajin da suke biyan gwamnatoci shi ma zai ragu domin saye da sayarwar da suke yi ta ragu haka in ka dawo ga haraji da ake amsa a wayannan kasuwannin da kuma samar da ayyukan yi ga al'umma tun daga saukale har zuwa ga dillalai da sauransu a wayannan kasuwannin wannan yanayin a cewar masanin halayyar dan adam farfesa tukur muhammad baba matsala ce babba mai munin gaske irin waɗannan kasuwanni su ne wato zu kaman zuciyan tattalin arzikin mutanen karkara har ma da mu mutanen birni zaka ga gari ne da kyar zaka ga mutum biyu biyar shida amma ranar kasuwa ta cika makil ana hulɗa ana gaisawa da dai sauransu inda aka fito makiyaya na amfani da irin waɗannan kasuwannin ne su sada zumunci da juna sannan a nan ne suke tara bayanai ba da jimawa ba ne majalisar dattawan najeriya ta amince gwamnati ta ciwo bashi domin aiwatar da wasu ayyuka na samar da ci gaba duk da yake kasa tana fama da matsalar rashin tsaro abin da masanin tattalin arziki ke ganin ba lalle ba ne bashin ya yi tasiri ga 'yan kasa. duk lokacin da aka ce al'umma suna cikin fargaba to duk bashin da zaka ciwo in ba na tabbatar da cewa an samu zaman lafiya din nan ba ne ba wani zai ba mai ruwan gina mai ruwan al'umma da gina da hanyoyi eh, wato rayuwarsu baki ɗaya ma tana cikin turaddadi. Masu lura da al'amura na ganin cewa akwai buƙatar gwamnati ta ƙara azama ga magance matsalolin rashin tsaro da mai matakan da take kan su a halin yanzu sun kasa biyan buƙata. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.